ubangiji Allah ya saka musu da alheri bisa wannan tawainiya da suke yi to jama'a za mu ci gaba kamar yadda muka ajiye jiya in Allah ya yarda muna tunan a cikin wannan sura mai albarka suratul jafiya ko daidai aya ta takwas muka kwana za mu tashi daga wajen zuwa inda Allah ya yarda mu tsayuwa wayan da aka ji alarma ya karanta jiya mun karanto ayoyi da Allah ya yi jan kunne dangane da hani ga wata mummunar ɗabi'a an hana musulmai ita wa ita ce ƙarya Allah ya ce lalle bane ya tabbata ga dukkanin mai yawan ƙagan magana ya faɗe ta shi ne magarici a filin kunne mai yawan zaɓen Allah Allah tsari wanda yana jin ayoyin Allah ana karanta masa kuma sai yake juya musu baya Allah ya zo irin wannan sufa ai masa bushara da azaba azaba mai raɗi idan an ce wannan bushara su malaman lugar larabce su ba bushara ba ce ba shagube ne bi ma'ana ana yi masa kaman gatsi muke zuwa ta yawwa ana maka kaman gatsi a ga mutum talauci ya dame shi a wani kuma kuke jin daɗin gari ko ba haka ba a san wannan gatsai ne yawwa ka ga mutum harka ta lalace masa ya je ya yi shuka shinkafa ta lalace ga daga sarkin noma ka ga wannan duk gatsai ne kawai an san ba gaske ba ne ba to wannan da aka ya musu bishara to bishara ba ta gaske ba ce duk wanda zai shiga wuta ba zan san bishara ake ba shi ka taɓewa ce da hasara Allah kiyaye to jama'a idan muka duba wannan ayoyi guda biyu abubuwan da suke zan kunnen mu a kai shine na ɗaya a rayuwar mutum musulmi ne tsanci ƙarya na biyu a rayuwar mutum musulmi ne tsanci ƙarya ta wa'azi duk da za a same ka gana da gaskiya an same ka akan gaskiya to Allah ne mai taimakonka idan kuma mutum ya gina akan ƙarya to Allah ne zai tozarta shi Allah kiyaye wani bawan Allah hikayarsa tana da ba da sha'awa kwarai dangane da abin da ya faru tsakanin da wani bawan Allah Wasu wannan ba Allah shi ya yi laifi da wasu mutane suna bunsa suna nema su same shi su buɗe su sai zai samu wani wa Allah shi kuma ya yi bukkarsa a kan hanya amma a cikin bukkarsa ga wata bishiya a bayan bukkar wannan mai laifi ya taho wanda yawa laifi suna bunsa sai zai samu wannan bawan Allah a bukka sai ya ce masa bawan Allah ka yi mun rai ka taimake ni me ya faru ya ce na yau wasu mutane laifi suna bi na za su kashi lallai idan sun same ni za su kashi wannan bawa Allah ya ce maka to ka yadda idan sun zo na faɗa musu gaskiya ya gaskiya kamar ya ce gaskiya da Allah ya umarni a yi ta mun yi gaskiya in Allah ya yadda ni zan kubuta kai ma za ku kubuta yadda masa to shi ke nan na yadda zai ce shiga bayan bishiyar nan ya shiga bayan bishiya ya ɓoye haka waɗannan mutane masu bansa sun zo sai suka samu wannan mutum ne ɗakin bukka bawan Allah kaga wani mutum ya zo wucewa ne ya sai a bai wuce ba e yana nan bayan bishiyar nan na bayan bishiya yana ji ya suma ya ɗauka mutuwa ta taro ko haka ba sai mutanen su kuma suka ce haba wannan mahaukaci ne ya za a ce mutum ya shiga bayan bishiyar nan da sunan zai koyi mana kawai sai suka wuce suka tafi bayan sun wuce sai fito ya sanar ya zaka ce kaga gaskiya ta fitar da mu eh na faɗa gaskiya na kubuta kai kuma gaskiya ta ainihin wato bace ka saboda haka tafi kai haka su goma sun zubar da kuɗi haka to kun ga jama'a wannan misali aka bayar yanda hankali zai iya fahimta amma gaskiya ta Allah ne mai goyon bayan ta da kuma wallahi duk wanda ya tsaya kan gaskiya sai Allah ya taimake shi alƙawari ne daga Allah Allah ka taimake mu ka gina mu akan gaskiya Allah ka nesan gamar ginuwa akan ƙarya duk al'ummar da ta gina akan ƙarya za ta rufe Kuma al'umma da sun gina kan gaskiya kuma za ta ci gaba za a ce wa na ƙaryar su ta kare amma ba za a ce wa na gaskiyar su ta kare ba Allah ka taimake mu da a kan gaskiya sannan kuma wa'azi abun bi ne kuma abun yadda ne in ka yadda da wa'azi kanka zai yi wa amfani in ka ki yadda musibar kanka za ta dawo Allah ya kiyaye zama Allah ya ce cewa wai za a yi wani ce shi mai irin wannan zubba wanda yake shi ne kin yadda da wa'azi idan ya fahimci wani abu na daga ayoyin na hukunce hukuncen da Allah ya saukar madadin ya imani idan ta zaha huduwa sai ya ɗauke ta a fitila alayhi ana karanta masa ayoyin Allah ɗin madadin ya zauna ya saurara ya imani idan ta zaha huduwa sai ya yi iskilanci cikin saboda haka ya zama abin da in yi ji wa'azi ko in ya ji ha'ar ula'ika Allah ya ce irin wannan wato masu yawan a masu kin yadda da wato masu yan giri da ainihin wato wa'azin da aka yi musu alƙur'ani da kuma azabun muhim suna da azaba mai wulakanci ai zo ihanatin ma'abuciyar wulakanci a nan gidan duniya ya an da za a takabbur domin sakamakonsa da an da a takabbur domin sakamakon girman kai A shahana fi dunya shine mutum zai walakanta a gidan duniya saboda haka duk wanda aka yi masa wa'azi sai ke yadda da wa'azi to ba karshen sa tun daga nan duniya zai gaba daidai ba ko ba haka ba an taba yin wani shugaban kasa a wata kasa ya shirin yaƙi zai kai hari wata kasa ta musulmi malaman musulunci suka haɗu a cikin hadda muka gaya shekaru bakar ma musulman Allah ya ji kansa suka je suka masa nasiha ko a kayan cewa wannan abin da kai niyya ba daidai ba ne ba Allah bai yadda mutum musulmi ya farma ‘yan uwansa musulmi da niyyar zalunci cewa. suka masa nafiya sai ce kada a gaya masa abin da ya sani eh ba a yi alkur'ani ba ne ya ce shi balarabe ne kuma ya yi san kur'ani saboda ka san su ba shi ne eh malaman suka kyale suka ba shi waje to amma ƙarshen su kuma bai yi kyau ba muna fahimta ya jama'a saboda haka duk wanda aka ce masa Allah ya ce Allah ya hana wannan abu kada kai in ya aikata to wallahi tun daga nan duniya sai ya gaba gidi ba kafin kuma a je lahira Allah ya kiyaye gaba Allah ce cewa min wara'ihim na'am wala yughni ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء نعم ولهم عذاب عظيم su masu rage da wa'azi bayan sun walakanta a nan gidan duniya Allah jami'in wa ra'ayi ai gaba gare su bayan mutuwa abinda yake biyowa baya jahannama shine wutar jahannama Allah ya tsare kina duk wanda ya kare ta wa'azi in dai ba tuba ya yi gyara ba to abinda zai biyo baya shine kafin an kara sai gashi a wuta Allah ya ce wala anu makar da su abinda suka tara a gidan duniya minan mali wal afali dangane da ainihin dukiya da suka tara a duniya ba za ta yi musu maganin komi ba inda Allah wala matakazu min dunillahi kuma abinda suka kako ma bayan Allah ginar ma'abudat na ga arewa ɗan bauta ɗin nan wato suka riƙe su a matsayin auliya a masoya ba za su zuma magance musu komai ba dangane da azabar Allah wani wani azabun azimu suna da wata irin azaba azaba mai girma ce duniya a nan gidan duniya min alhawanin da shiga wadatanci wajen akirati min bikolin naru kuma a lahira za shiga wata Allah kiyaye jama'a wannan aya tana karantar da mun cewa ƙarshen wanda ya gare ta wa'azi a nan gidan duniya ya walakanta idan ya mutu ya je lahira Allah ko masa azaba da wuta ya sanya sha'awa ainihin cikin azabar wuta azaba madawar ya Allah kiyaye mu gaba Allah yake cewa Na’am, malai ce sun ma'ashara ila ahamiyatul qur'ani wa shari'ati sannan sai Allah ya yake nuna zuwa ga mahimmancin shari'a alqur'ani da kuma shari'ar musulunci wanda ita wannan shari'a Allah ce ishtamala alqur'an alaiha wanda alqur'ani kiraye kirayensa gaba ɗaya ta ne akan ita shari'a Allah haza hudan Allah ya ce wannan littafin alqur'ani ba shari'a kenan shine kubuta daga shiga wuta idan an ba alqur'ani shine za a kubuta daga walakantuwa a nan gidan duniya Allah ke mana wannan arziki ai huwa hadi shi mai shigarwa ne wa min shiddati ittisabi bil hidayati yana da gaskiyar tsananin wato kwantuwa alqur'ani da shiriya ta annahu sara huwa kai ka ce ma shine shigar danta min dalala daga ainihin fata saboda haka da Allah ya ce haza wurin bi ma'ana haza hadin kenan wannan mai shiryarwa ne shi alqur'ani wallazina kafaru bi ayati rabbihim wadanda suke kafircewa da ayoyin ubangijinsu na alqur'ani lahum azabun suna da wata irin azaba na rijizin ta daga kazanta shaddal mai tsananin azaba alimun mai raɗaɗi Allah ka tsare saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kansa da kansa a nan domin mutane su san wato gwargwadon wanda abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanar daga alkur'ani da kuma abin da yake cikin alkur'ani ɗin da hukunci hukunci saboda haka Allah ya ce idan mutum yana son kuɓuta daga wuta idan mutum yana so ya kubuta daga walaƙancin duniya da lahira to ga shirya ga hanyar da za su shirya da shi ya zama mai kyau a duniya sannan kuma ya samu gidan ni'ima gobe kiyama shine riko da alkur'ani Allah ka ba mu ikon yin riko da gaba Allah yake cewa الله الذي سخر لكم البحر لتسكنوا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمر نعم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون wanda ya saukar da littafin alkur'ani a matsayin shirya allahun nabi sakara da kuma bahar za a ja hankalin mu don mu gane girman allah su bahanan gwada allah shi ne wannan wanda ya ku bayi ya hore muku ainihin wato kogi wato allah ya bayar da kogi da ta zirar fulko fiye da amurki domin ainihin jiragen ruwa ya dinga gudanuwa da umarnin allah jama'a idan ba dan ainihin wato forewa ta ubangiji ba ina dan adam zai da teku ina dan adam ya iya da kogi ko ba haka ba amma Allah ne ya hori ka duba yadda ruwa yake idan ka je teku ka ga yadda take yin tashi sama tana zuba ƙasa idan Allah ya ga dama a cikin minti biyu ta mamaye duniya gaba da ko ba haka ba zai lagos kai kallo idan ka je bakin teku ka tsaya za ka tsoro domin idan ka sa idanka iyakar teku ne abin inda idanka zai daina kallo to sai ka zaka man tekun ta haɗe da sama gani za ka kamar ta haɗe da sama sannan kuma idan ruwan ya taho da gudu sai ya yi sama kamar tsawon fordin wallahi wani zubin zai sama sai kuma ya zo sai ya zuba a ƙasa sai kuma ya koma da baya kai ka san ban da ubangiji ba mai cimewa wannan amma saboda tsaurin kai irin da ɗan adam za ka je ka ga wani a bakin gun su da gun ya yi buska ya buɗe kwalbar giya a gun yana sha e wani ma nan ya ajiye gun da zai yi bila sai ka san da akwai taurin kai me ya ga wurin sanin Allah wannan ruwan tekun idan ka duba za ga abin da yake saka teku kwata kwata mai fitar cikin kwantar nan ba tudun gaba da suke hana sai ya fito wallahi ba ta kai cikin kwantar nan ba kawai ana gaya mai imani ya sani Allah ne ne tarewa Kuma ba dan Allah ya gaya ba da ruwa kawai ya gama da mu a duniyar nan to sannan kuma wani abin su jirage ruwan su ma ka duba ko nan ka je ma dan fara idan ka duba ai akwai abin mamaki ko ba haka ba Eh, komi ne aka tafata shi da ince idan ka samu rutse ka jefa sai faɗa amma wani ita an sassake shi an ke cikinsa mutane su shiga a loda kaya kuma a shiga a wuce cikin ikon Allah ga ruwan yana ketawa ga iska ga nauyin mutane amma waye yake kiyayewa Allah kawai saboda haka Allah ya gaya mana wannan dan mu gane to wannan karami ma kenan sannan jirgin ruwan kuma wani lodinsa wata shida saukewa wata shida yi eh, domin an ce matsakaicin da shi ne mai daukan kayan trailer kamar ɗari shida aloda aloda aloda aloda aloda kuma shi a jirgi idan an je inda jirgin ruwa ne shi ba nauyi ake gudawa ba faɗin hu ake gudawa capacity yanzu idan da mutum zai samu biredi a babban kwani mai faɗi ya cika shi muna fahimta sannan wani kuma ya zo da ƙaton dutse mai nauyi mulmulallen dutse guda gudan dutse haka mulmulalle to idan aka je bakin ruwa idan za a biya kudin da za a haura da shi to wanda yake da babban wannan faɗin kwanan biredin shi za a fita da kuɗi saboda shi gunda ya ci ake biya ba wai nauyin abin da aka sa masa ba inda ya nauyi da kawai a kawo nauyi a loda a kawo nauyi a loda a kawo nauyi a loda ba matsala shi suke so ma me yasa dan a nuna mana ƙarin ikon Allah wani jirgi idan ka je za ka samu da mutane da motoci da menene duka sai a zuba a ciki sai kuma a sake shi tafi ya kai mutane gaba da izinin Allah idan da abin nan zai yi ƙasa ko kuma da sai abin da Allah yi ko haka ba ya jama'a ɗan adam ba da wayan kansa akwai wani ɗan uwanmu ahalin suna Allah ya masa rama ya je gona ya haura wata fadama ya je ya aiki ya dawo ana ce wannan mutumin a garin da yake raye babu wanda ya fi shi iya ruwa amma ya aikin gona ya taso shi da ɗansa ɗan ƙarami ya sako ɗan a gaba suka iyo ƙaya suka fito sai da suka yi kusan zuwa gaba da Allah ya ƙaddara kwanansa ya sai wani abu mai kaman ƙugiya haka sai kama rigarsa ɗan jikin rigarsa haka ya rike wallahi a ɗan kwanansa ne me yake nuna mana wannan jama'a ana nuna mana dan adam ba shi da karfinsa ba shi da ikonsa akan abin da Allah ya wuri din abin da Allah ya gada duk wanda yake mu'amala da kogi zai san cewa lallai Allah kadai shine ke kiyayewa ku to Allah zai hore wannan kogin domin mu yan adam mu amfani da shi aka hana shi ya zo ya halaka mu me yasa saboda ainihin Allah ya hore shi dan amfanin mu Allah ya ce fi bi amri da umarnin Allah ke wani tabtabu kuma don ku nema a ya taɗa labobin tijarati domin ku nema da yin kasuwanci a sayo suga a sayo gishiri a iyo odar mai a iyo odar shinkafa a iyo odar motoci a iyo odar kaza da kaza da kaza duka a cikin jirgin ruwa daga ƙasa zuwa ƙasa wani ya shekara yana tafiya da ya kai kayan ba ko ba haka ba to Allah ne ya hore da amfani da wuri haya Allah ya yi wannan nemin fadlihi daga ainihin fadlan Allah wala allakum tashkuruna tsammanin ku a gode wa ni'imar Allah Allah mun gode maka Allah ka daɗo mana ni'imomi gaba Allah yake cewa وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نعم الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات shine wanda ya gore muku kyauta abin da yake cikin sammai na daga rana da wata da taurari da saukar ruwan sama da duk arzikin da Allah yake saukarwa daga sama Allah ya saukar da shi ne don amfanin bayi Allah ka samu amfana to jama'a idan ka duba wannan idan ka je ka shuka amfanin gona idan ya fito rana tana yi masa amfani wajen tafiyarsa akwai abin da Allah ya ajiye idan rana tutun da yake sai ya zama ya samu amfanin da zai girma a cikin rana akwai na'urar da Allah ya sauke in an rana ta buga sai kaga ranar amfanin wannan hasken da ta ɗiba ya zama amfani kamar sola ɗin nan ko ba haka ba inda rai sai ga ta haska ta ɗiba daga rana saboda haka ‘yan adam ma suna rayuwa da wannan tumin zafin rana dabbobin musu amfanu sannan bishiyoyin masu amfanu haka nan farin wata Allah subhanahu wata'ala ya hore shi da amfaninmu haka taurari haka ruwan da Allah yake saukewa daga sama wanda shi ne dalilin arzikin ainihin abin da ake azartuwa da shi gaba daya duniya sannan ga arzikin bayi da Allah yake saukarwa daga sama la aiko ma mala'iku masu gaban arziki wane ya samu kaza wane ya samu kaza wane ya samu kaza wannan duka Allah ya hore su dan mu Allah subhanahu wata'ala shine kuma ya hore wa mafil ardi abinda yake ban kasa na daga dabbobi da ainihin wato itatuwa da tsirrai da koguna da ake bayani da kuma yanayin abin da ake amfani da shi na ma'adini shi ma a cikin ƙasa yake saboda haka Allah wata wata'ala ya hore wannan duka don mu bayi jami'an min duk da wannan daga wajen Allah ne Allah wata wata'ala ne hore ta kyauta don mu amfani amfani inna fi zalika Lallai cikin wannan da ayatun da kaumin ya tafakkaruna akwai ayoyi ga mutanen da za su yi cini su gane ikon Allah ya jama'a mu duba wannan ayoyi da kyau arzikin bawa yana zuwa ƙarƙashin umarnin Allah wani arzikin ta sama wani arzikin kuma ta ƙasa ko ba haka ba yanzu akwai abin da za ka je ka tona a ƙasa zai iya yiwuwa da ya fi girman wannan wayarwa zai iya yiwuwa amma idan aka je aka auna shi aka sayar da shi a matsayin dukiya to shi kenan daga sannan mutum ya kudi ko na ma'adini haka Allah ya hore shi sannan ga duwatsu ƙasan duwatsu nan arziki ne Allah ya ajiye shi wanda ba wanda ya san abin da yake arzikin da Allah ya ajiye a sai waɗanda Allah ya sanar kawai na ilimin sanin abin da yake ƙarƙashin ƙasa sannan ga arzikin abin da za a shuka ya fito taki kyauta daga Allah wata ƙasar Allah ya sanya mata mai mai ne zalla abu a kwance wani gun idan ka je kanwa ne wani wajen idan ka je gishiri wani kashi nan dai ko ina nau'in ƙasa daban-daban duk Allah ya sanya waɗannan arziki domin amfanin mu bai duk Allah yana mana wannan ne domin mu gane shi shine mahalicci ne makaɗaiki, ko mu kaɗaita da ibada Allah kai mana wannan baiwa gaba Allah yake cewa kullum lalazi na amano ya rufe ruhun lalazi na layarju na ayyamar wani da ya jinti ya kwauma ha ya jinti ya kwauma rubi ma kanu ya tsibirin na amma da yadda wadanda wata wata'ala na tsawo bayan Allah su ba'anar wata'ala ya ta kansa bil ayatin lati tadullu ala hikmati da ayoyin da suke nuni a kayan cikar hikimar Allah fi hakami a cikin abubuwan da ya hukunta amma sai Allah subhanahu ta'ala ya umarni bi safi da ainihin kawai da kai an kafirin daga dukkanin kafirin da la yarzu qitalan wanda baya nufin yaƙan masu imani kenan jama'a akwai kafirai talabi akwai kafirin da ake ce da shi harbi akwai kuma kafirin da ake ce da shi zulmi wanne ne kafiri harbi wanne ne zulmi shi harbi shi ne wanda bai san musulunci kuma bai san a yi musulunci saboda haka kullum a kan yaƙan musulmai yake an gane saboda haka su ne wanda allah wata ala, ya siffanta su don masu imani su gane su cewa su ga wannan kafirai ba sa takaita muku kiyayya don lokacin da wata masifa ta dozo masu imani suna kowu suna cizon yatsa a kan masu imani ina ma bana'i zai faɗo masu imani su kuma wa wanda suka kafirai da ake sai da zuzulmi shi ne kafirin da ba zai yi musulunci ba amma ko ba zai cutar da musulmi ba an fahimta to wannan bayan da musulunci ya ƙarfi musulunci ya ainihin wato zauna da gindinsa a madina ya zama daula guda shi ne aka samu waɗannan da amma a farkon musulunci lokacin da aka yi annabi a masa mutum biyu ne kawai a duniya mai imani kafiri a musulmi da kuma kafiri mara imani saboda haka lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kalai ne ya so ma wa'azi ya kasance manzon Allah yana zuwa kogon hira sallallahu alaihi wa sallam ana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi ya dawo yake ce da matarsa ta lullube shi dan ya ga wani abu abin tsoro abin firgici abin tashin hankali abin da ta fara gaya masa na ce Allah ba zai tunartar da kai ba domin kana taimakon wanda ba shi da shi kana dafa maraya kana yin za ta faɗa abubuwa na na Khadija na yabo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam sai ta samu wani dan uwanta wanda yake masanin addinan baya ne take ga abin da mijinta yake faɗa ya ce lalle lalle irin abin da ya zo Annabi Musa ne ya zo masa na wahayi saboda haka idan da amma ko mutanensa za su cutar da shi a nan inda garin da yake za a yi masa wulaƙanci za a ci mutuncinsa za a tonarce shi ina ma Allah zai bani rayuwa zuwa lokacin da zai bayyana yace da na taimake shi taimakawa kaga wannan bushara ce da Allah ya fahimtar da wannan bawan Allah annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ta bashi annabta to ko hakan an kai lokacin da aka aike shi annabi mutanen makarfiya ta kansa aka yi ta cutar da shi mutum zai yi imani a kama shi a nan kwasa shi ainihin wato sanya shi a rana irin yadda aka amma da mutanen gidansu irin abin da aka wasu bilalu da shauransu na wadaƙanci da tozarci kafin Allah ya yi umarni da yin jihadi wannan umarni shine Allah ya ce kul ya kai annabi ka faɗa lillazina amanu ga wanda suka yi imani tare da kai a makka yan mutane kaɗan din an yi lokacin da sai an ɓuya a yi zancen musulunci mutane ɗaya biyu uku hudu biyar a kai shida a kai bakwai ya zama da cewa kuma bayan musulun da sai na umar aka fara fitowa ana bayyana musulunci sahabban annabi su ne suka ba da gudunmuwa wa addini gudunmuwar da ba wanda zai iya bayarwa har duniya ta tashi saboda ka duk wanda zai zo ya wa'azi dai sai dai koyi da sahabbai duk wanda zai zo ya ba da dukiya dai fi sabilillah sai dai ya koyi da sahabbai duk gudunmu da zaka bayar addini a yau to sai dai ka yi kamar na sahabbai amma ba ka saka fi ba Allah ya ƙara musu yadda. to su suka tsaya wa manzan Allah suka ji suka gani suka kare mutuncinsa suka kare dukiyarsa suka ce zai ka faɗi za mu gaskata ta in an ce ƙarya kake za mu ce gaskiya kake yi idan an nufi ka da mummuna abu za mu tsaya maka sallallahu alaihi wa sallama waɗannan sahabbai Allah ya ce annabi ya gaya musu wato ce, siyasi lillazina la yarjuna ayyam Allah zuwa ga waɗannan waɗanda ba sa kaunar Allah bi ma'ana ba sa kaunar saukar azabar Allah su ne kafirai wanda ba su imani ba wannan Allah ya yi umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam a kayan su ya hakuri bisa cutar wanda za a yi musu kafin Allah ya bayar da umarnin yin jihadi wannan abin da zai biyo baya bayan kau da kai din nan ya jirriya kauman domin Allah zai sakanta wasu mutane da ma kanu ya tibu na dangane da abin da suka kasance suna aikatawa tuna Allah ya ce kauman wasu mutane kenan Allah cikin iliminsa Allah cikin saninsa da buwayarsa da ɗaukakarsa ya san a cikin masu cutar wannan akwai wanda kuma za su zo su musulunta shi ne sa Allah ya ce dan ya sakankawa wasu da abin da suka aikata akwai wanda kan Allah ya sani a kafin shi za su mutu irin su Abu Jahal Allah ya tsare mu da su bayan su Abu akwai wanda kuma sun fito sun cutar da manzan Allah a farkon lokaci kuma daga baya sun musulunta sun gyara ne a wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa Allah yana yin dariya yana mamaki yana sha'ar wasu bayan Allah guda biyu wanda mutane ne guda biyu sun yi kisan kai kowa ya yi kisa a cikinsu amma kuma kowa zai shiga aljanna har da masifar da aka faɗa ta matsala ta ayoyi da suka yi bayani da hadisai da suka yi bayani a kayan kisan kai to a wani hadisai annabi ya ce a kowanne sun yi kisa su su biyu kuma kowa zai shiga aljanna waye wannan ne ya fita jihadi fi sabilillahi yana musulmi mai imani ana fahimta ya jama'a da ya ɗauke kwafin nan ya je sai aka samu wani da suka zo fagen daga sai aka samu wani kafirin sai kashe ana fahimta daga baya shi ma wannan kafirin sai Allah ya masa arziki ya ma sai ya musulunta ana fahimta sai ya je fagen daga shi ma sai ya kashe shi to kenan wannan kisa biyu kowanne ina zai tafi Allah ubangiji ka ba mu saboda haka sahabban annabi dai su ne madubin dubawa kafin ayi umarni da jihadi aka ce su kawo da kai ana fahimta bayan kuma daga baya da umarnin jihadi ya sauka na kayan cewa su kare kan domin dama jihadin musulunci kamar yadda aka sani ba kaiwa hari yake ba ba haka kawai za a ce a je a kashe kafirai ba A'a musulunci tariya kai yake yi idan kafirai suka ce ba za a yi ba su ba za su yi ba ko ba za su bari a yi ba to a nan ne sai Allah ya ce to nan ka a tara ku saboda kaga ayar da ta sauka ta farkon yin jihadi za mu gane Allah ya ce uzina lil ladzina yuqataluna ko bi annahum zulimu an yi izini yanzu kan ga waɗanda ake yaƙa su mayar da martani su kiyaye kawunan su bi annahum ne zulimu domin su an zalunce su wa anna Allah ko wa inna Allah ala nasrihim la qadirun dai kuma Allah ka yin taimako su me iko ne Allah ya dauka wa kansa taimakon wanda sai fara to wannan aya dai tana karantar da mu farkon wa'azin Makka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce kauda kai ga masu cutar da addini domin wannan kauda kan za su sa wasu zo daga baya su musulunta muna fahimta saboda haka addinin musulunci addinin lallami ne addinin musulunci addinin fahimtarwa ne da ya za mu gane wannan wani cikin sabai kafin musuluntarsa ya zo shi samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin masallaci ko kuma yana farkon musulunta cikin masallaci da da zafarsa kawai sai ya sunce wanda su sai ya tsari a masallaci yana yin tsarin na masallaci sai su sahabbai suke ta kansa ka tashi wannan wani ita take kaza kaza za annabi ya ku kyale shi aka kyale sai da ya kammala ya zo ga gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zauna da shi ya ce masa bawon Allah ya ce ya ka ganin yanda muke ce ya ce masallaci shi kuma masallaci ɗakin Allah ne saboda haka an yi shi ne don a yi sallah a yi ambatan Allah a cikinsa karatuttuka shi shirya tafiya yaƙi yin hukunci duma za a ya mai da wannan masallaci na fiye ne martazinsa ko ba haka ba yadda saboda haka ba a fitsari ba a ba haya ba a kawo wata kazanta wajen wannan bawa Allah ta yi gamsu ya nutse ce Allah ka ji kaina dangane da laifin da na aikata kuma Allah ka ji dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da nasiha da yi Allah kada ka ji dan wani bayan ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun bai ji wannan ya jama'a saboda haka addinin musulunci na kwanciyar hankali ana so a fahimtar da mutum a hankali lokacin da aka yi ko annan farkon lokaci idan da faɗa kawai ake yi a da wasu da ba fahimta amma wannan kwanciyar hankalin a cutar yau a cutar gobe a yi haƙuri ita ta sa masu hankali masu gabo suka yi kyakkyawan tunani har suka fahimci ainihin addini Allah ya ƙara fahimtar da mu gaba Allah yake cewa من عمل صالحا فلنفسه نعم. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الله يتي من عمل صالحا هو اللي يأيك وأيكي من شو وأن يداتي بشراء الله صلى يلي عزمي يلي يلي sadaka ya daddawayi wa'azi yayi wannan duk aiki mai kyau ko ba haka ba Allah ya ce fa li nafsihi yayi wannan abin dan saboda haka amfanin zai dawo ne. wa mana sa'a wanda ya muna nama fa alaiha masifar za ta dawo kanta kenan dai ran da ya aikata abu mai kyau shi zai samu mai kyau wanda ya aikata mummuna shi ma shi zai samu mummuna Ina Allah baya ɗauko laifin wani ya azawa wani duk abin da mutum ya gani ya je zai girbe su haka abin da ya shuka ne ko ba haka ba ana shuka shinkafa a girbi dawa ya zama bai yiwuwa idan kaga an girbi dawa mai aka shuka yau in kaga an yanki shinkafa mai aka shuka shinkafa kai ko shinkafa da alkama ba sa ne biki baka taba ganin gonar alkama an shuka alkama kuma an zo an yanki shinkafa ba ko a shuka shinkafa a yanki alkama bai yiwuwa abin da aka shuka shi za a ba ko ba haka ba su Allah ka samu shuka mai kyau saboda haka Allah ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau to wallahi amfanin kansa ne wanda ya aikata mummuna ma amfanin kansa wato munin ya dawo kansa summa ila rabbikum turja'una sannan kuma ga ubangijinku ne ake mai da ku ai tusiruna ake mai da kufai jazi al-muslih wal sai Allah ya sakanka wanda ya aikata aiki mai kyau da kyakkyawa gidan aljanna Allah ka samu ne wanda ya aikata mummuna kuma a sakanka masa da mummuna shine gidan wata Allah ka tsare gaba Allah yake cewa ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة نعم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين نعم الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب wallahi tabbas hakika mun bawa banu isra'ila wato littafin at-taura idan an ce wannan at-taura ko kuma banu isra'il sune ƴaƴan annabi yaquba alaihi salam wato ƴaƴan annabi yaquba sune jikoki ga ainihin annabi ibrahim annabi ibrahim shine baban annabi isma'ila da kuma annabi ishaqa haka ne ko yawwa annabi ishaqa shi kuma baba ne ga annabuwa annabi yaqub annabi yaquba shi kuma baba ne ga wa annabi yusufa alaihi wassalam saboda haka da aka tambayi annabi waye ya fi kowa kyawun layi a duniya kyawun nasaba sai ya ce annabi yusufa shi annabin Allah ne babansa annabin Allah ne kakansa annabin Allah ne kakan ubansa annabin Allah eh shi Yusufa haka ne ko annabin Allah babansa annabi Yaquba annabin Allah kakansa annabi Ishaqa annabin Allah kakan babansa annabi Ibrahim annabin Allah hawa hudu daraja kan daraja kan daraja kan daraja Allah ya kara musu daraja wannan sune banu Isra'ila Allah subhanahu wata'ala ya ce babu shakka mun ba su littafi littafin at-taura kuma gashi can farkon lokaci amma kuma an yi littafi da at-taura littafin da Allah ya wa annabi Musa alaihi salam wal hukuma da kuma wato hukunci a tsakanin mutane ko fikihu wato abin da ake ganewa wannan littafin da shi an sauka da littafi sai annabi ya yi bayani idan annabi ya yi bayani sai an fahimci bayani ko ba haka ba to wannan shine hukuncin da ake faɗi a wannan wata kuma Allah ya ce mun ba su annabta domin an ba wa annabi Musa annabi an ba wa annabi Harun annabi ko ba haka ba to waɗannan annabawa da aka lissafo gaba ɗaya ma ai dukkanin su layin annabawan banu Isra'ila daga annabi Sahadar da annabi Yaquba wato da annabi Yusuf ko ba haka ba da layin da ya biyo bayan annabi Yusuf din sauran mutanen annabi yusuf alaihi salam a nan ne aka samu annabi musa alaihi salam aka samu annabi haruna alaihi salam a bayansa aka yi annabi dawud alaihi salam a cikin mutanen annabi musa aka yi annabi sulaiman dan annabi dawud alaihi salam ko ba haka ba a bayansu aka yi su annabi zakariya su annabi yahaya su annabi isa annabawa ne nan zaba na ai kaga nan da yawa ko Allah ne biya annabi banu Isra'ila wato yawan annabawa mafiya yawan annabawa Allah daga banu Isra'ila wanda suka fito na annabi Isma'ila ba su wuce annabi Hudu annabi Salihu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dai shi annabi kuma shine mafificin har da yawan ta to nan kuma karfi ya ja karfi Allah ya kara musu yarda saboda haka Allah ya ce mun ba wa ainihin banu Isra'ila littafi sannan kuma mun ba su ainihin wato annabta Allah subhanahu wata'ala yace wa razaqnahum min at-tayyibati kuma banu isra'ila ma su da dada da abubuwa mun yi bayani ne, su ne aka ba su nama da ruwan zuma kyauta daga Allah ko ba haka ba sai a ba mu kaza Allah ya bada Allah yi mana kaza Allah ya yi musu su ne mutanen da aka saukar musu da garin da babu kuda babu cinnaka ba wani abin ƙwaren da yake cutarwa duk mai cutarwa a zo wajen zai mutu kuma ga ainihin kayan lambuna daban-daban kowa ya ci kyauta daga arzikin Allah to Allah hannun wata alaƙi mun arzikta su daga daɗaɗen abubuwa wafaddallahun Allah ya ce muka fifi da ni Isra'ila alal alamina ga ainihin mutanen zamaninsu saboda haka an ba su nizami wato tsari na shari'a saboda babu wani tsari da ya kai ainihin littafi da kuma samun annabta saboda haka su wani isra'ila da nidin samun littafi da riko da littafin sai suka ainihin tsere wanda suke na zamaninsu na daga ainihin wato al'ummar da suka zanna kafinsu sai daga baya allah ya saukar da fifiko ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu ne al'umma ta karshe ko mu ne al'umma da za mu fara shiga aljanna ko mu ne al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala ya fita a kayan sauran al'ummun duniya gaba daya Allah mun gode maka da wannan ni'ima da kai mana gaba Allah yake cewa wa atainahum bayyinatin min al-amr فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون الله يقول وآتيناهم بينات مرتبط عليهم حجوزي من الأمن هذا الأمة ai sha'anin duniyahu muka ba su sha'anin duniya suka gane duniya suka kware suka kimiyya suka san duk ilimin da ake ganewa wa akhiratu haka nan ma kuma lahirar su Allah ya bada littafin ainihin asaura wanda za a bi shi a shirye wa minhu daga cikin sa bayan maji'il anbiya akwai dalilin zuwan annabawa bi tabdil ba'd al-ahkam domin cancanjawar hukunce hukunce wannan annabi zai zo da shari'arsa gairar usuliya amma hukunce-hukuncen da ba su saba wa asali ba kenan inda ma tattabil ahwan inda ainihin yanayi ya hukunta ai haka saboda haka inda zalika lokacin da wannan canjin yanayi ya zo Wannan min jumla ashiya daga cikin waɗancan abubuwa allazina ya lil islahi wa itimamin amri muhammad sallallahu alaihi wa cikin abin da za a zo da shi daga bayan nan ya zama tabbataccen yara kuma mai ainihin cika abin da yake na ƙarshe shine zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yace wa kullu hadha dukkanin wannan abin da aka yi bayani shi kitabihim yana daga cikin littafin sa a taura saboda haka tun daga a taura Allah subhanahu wata'ala ya bayar da labarin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da zuwan mutanensa domin Allah da ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil yi li yuzhirahu ala din kullihi wa law kana al mushrikuuna sai Allah ya ce Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ma'ahu to wancan waka fa billahi shahida Allah ya saka dalila Allah ya isa ya zama mai shaida Muhammadu rasulullah annabi dan aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al kuffar wa hama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود شكينا الله ذلك مثلهم في التوراة wannan alama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'arsa masu tsanani akan kafirai masu sauki akan junansu soyayya juna da kin wanda yake Allah alama ce ta imani alama ce ta al'ummar annabi Muhammad alama ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake sannan kana iya gane su saboda gurbin sujuda suna Allah tarahum ruk'an sujada zaka gansu suna yin ruku'i suna yin sujuda kenan musulmin da yake zuwa musulmi amma bai ya sallah yayi da jama'ar annabi amin saboda haka Allah ya ce suna yin wannan guna fadlan min Allah wa ridwan suna yin wannan dan neman yardar Allah da ainihin samun gidan sa falalarsa ya tausaya musu ya daga darajarsu ya mai ainihin gwaba faladarsu Allah ta mana wannan baiwa sai Allah ya ce zai to ka sani wannan abin da aka fara na siffarsu zalika masaluhum wannan misalin su ne a saura kenan alqur'ani ya tabbatar mana cewa a taura an bayar da labarin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun bayan da ya jama'a idan kowane annabi yana zuwa da shari'a irin ta mutanen annabi musa da shari'ar su mutanen annabi isa da shari'ar su mu kuma mutanen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ma da ne da irin ta mu shari'a amma kowane annabi kuma yana zuwa da asali guda ne me asali guda shine la ilaha illallah mu muna da muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutana annabi musa da annabi haruna la ilaha illallah musa rasulullahi haruna rasulullahi an fahimta annabi biyu a zamani daya ko ka ce la ilaha illallah zamanin annabi ibrahim da annabi lut ibrahim rasulullahi ko ka ce lut rasulullahi muna fahimta ya jama'a kenan za a iya yin annabawa biyu a zamani daya a ce la ilaha illallah wa na rasulullahi wa na ma rasulullahi amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko shi kadai la ilaha illallah sai dai kace ne muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi shine yazo da asali guda na ainihin wato shari'ar mu ta musulunci babu dama yau kai aiki irin mutanen shari'a annabi Musa kace za a baka lada me yasa ba za ka samu lada ba domin ba a baya da lada sai an yi abin da annabi Muhammad ya zo da shi idan kuma abin da annabi Muhammad ya zo da shi ya dace da irin abin da annabi Musa ya zo da shi to wani shi kenan ana lura ne da biyayya da kaiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam anan ne Allah zai baka lada ba biyayya da annabi Musa ba annabi Musa kawai zuwa ke ka yadda annabin Allah ne annabi Isa ka yadda annabin Allah ne annabi ibrahimu ka yarda annabin Allah ne annabi hudu ka yarda annabin Allah ne annabi salihu ka yarda annabin Allah ne dukkan annabawan Allah ka yarda da su la na ne rusu ne min rusulihi sami sami'na wa ata'na subhanaka rabbana to haka can wannan ayoyi dai suka tabbatar da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya amana yake cewa to wannan shine wato labarin zuwan annabi su sun gani malaman yahudu sun sani cewa akwai labarin annan muhammadu allazina humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun sani cewa ga alamunsa ga alamunsa ga alamunsa kadan daga cikin alamun annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yasa mutanen da suka na banu Isra'ila ko wanda suka taba addinin annan Musa da Isa suka yarda da shi zuwan manzan Allah Allah yi umarni da sada zumunci Ya yi umarni da tsaye da sallah Ya yi umarni da yaɗa sallama sannan manzan Allah bai karban sadaka sai me yake karba kyauta da yawa sun gwada shi da wannan sa gane eh ne annabin ƙarshe kuma dama an bayar da labarin an bayyanta ya jama'a to annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo har ma wa kanu min qabl yastafihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu awa kafaru bihi da sun kasance suna gaya wa ma larabawa cewa ai annabin karshe zai zo idan annabin karshe zo da shi za mu haɗu mu yaƙe ku to Allah cikin ikonsa sai ya fitar da annabin ƙarshen a cikin larabawa to su yahudu saboda haushin annabin bai fito a cikinsu ba sai suka keta da shi amma iya gaske sun sani sun san tabbas annabin manzan Allah ne kuma ga sufofinsa ga komai amma mai haushinsu bai fito a cikinsu ba shi ne za su suka ki imani shi ne Allah yake cewa famasana ku ba su yi saɓani ba an gane fi amri da isatin muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lamin ba da ma ja a ja'ahum ilmi sai bayan da ilimi ya zo musu suka san annabin suka ga alamunsa suka san tabbaci ne amma me ana sun iya imani bagayen bainahum saboda zalincin da yake tsakaninsu na taka dokar Allah da hasada wa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya suka yi watsi da wata shari'a da suka karanta suka fi soye-soyen zukatansu saboda haka ya suka kasu a tsakaninsu wa'annan suka kama nan wa'annan suka kama nan wa'annan suka kama nan jama'a wannan aya tana nuna mana duk lokacin da mutane suka waƙe suka yarda da umarnin Allah to kuma sabani sai iya abin da suka zai duk lokacin da mutane suka yarda suka hada kan kalamar Allah suka yarda da hukunce-hukuncen Ubangiji suka yi ƙunzuri wa junansu cikin abubuwan da suke iya tasowa ƙanana to al'ummar kuma za ka ci nasara Allah ubangiji ka dace da Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijin ka ya kai annabi ya kabi bainahum ko zai yi hukunci a tsakanin waɗannan banu Isra'ila masu imanin da kafiran ciki yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama bima kanu fi salifuna. cikin abin da zai kasance suna yin saɓani na daga ainihin wato bari shari'ar da Allah ya kafa su a kai wace shari'a ce Allah ya kafa su a kai imani da attaura da injila kuma idan annabi Muhammad ya bayyana fi imani da shi mun fahimta ya jama'a saboda haka wannan zaluncin da yake tsakanin su dan annabin bai fito a kabilar su ba suka ki yarda da shi to mu kuma a musulunci an gaya mana ka yarda da littafin da aka ba mu shine alqur'ani ka yarda da injila ka yarda da attaura ka yarda da zabura ka yarda da sufi ibrahima wannan shine cikin imani daga cikin sharɗin imani a musulunci akwai yadda da mai bilkutubi al'imani bilkutubi ko imani da nasiban da Allah ya saukar gaba ɗaya ke yadda su ɗauku ne daga wajen Allah amma wanda ba musulmi ba ya yadda da nasa amma bai yadda da wani ba kenan shi ne zalimi ko ba haka ba yawa duk wanda ka samu yana gaba da musulunci ya sai ya yadda da annabi isa ya yadda da annabi musa amma bai yadda da annabi muhammadu ba wannan zalimi yake amma madaidaci ne wanda ya yarda da annabi Muhammadu kuma ya yarda da annabi Isa kuma ya yarda da annabi Musa muna fahimta ya jama'a a ka'ida ta musulunci duk annabawan Allah da mutuncinsu da hurumansu wajibin mu ne mun musulmi mu yadda ko matsayi mun gane ya jama'a idan mutum ya ce bai imani da wanda ga cikin annabi ba to baya cikin jama'ar musulmi Allah ya kiyaye nan za zamu dakata Allah ya yarda da fata abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladansa wannan wasu kure ubangiji Allah ga yaji wasu ba haka Allah mai hamduka shar Allah ila ila da ta kasu da gobe laila Allah ka taimake mu bawan Allah da yake kawo fiya wata wannan wajen karatu ubangiji Allah ya kakanta masa da kai, don da suke kai mana matan masauki da ɗauriya da ke duka da ba ubangiji Allah ya kaka su da alheri mutane wannan gari Allah ka karo albarka da zaman lafiya da karuwar arziki a wannan gari na. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن لم السابقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول ورحمة الله وبركاته لك أنا أقول لك أنا daga wannan sun malamai na tsamman sun yi su ta da ɗaure su zargafi hada alaran ma yake su abakar abubuwa da kuma ƙarfi a nan masallacin mazuran yayi na rayuwar na kamfu da kai akwai tambayoyi kamar haka wannan yana tambaya ya ce ana masu kamalan a milan ya kumfin masu da gaskiya ya ta sauke azumi ta shaida jura aiki sai ta wahala da iya aikin nan a za'ar na yi sai tattara abubai wallahi da hukuncin wannan gaskiya hukuncin da tsanani ne ya tsaraye eh, ainihin farko da gwamnati tuba ibuwar Allah don ta aikata babban laifi ta keta hurumin Allah watan ramadana watan alfarma ne an ba ga mai larura ba an haramta mutum abinci da rana a wannan wata haramci ne mai girma saboda haka wannan laifin da ta yi ta karya azumin nan kuma ka fara ta biyu ta saboda haka sai ta yi azumi sittin kuma ta biya azumi guda ya shiga da ta karya hanya kuma sai ta ta yi fari wajen neman fara ubangi ta aikata ne to me zai sa ta ne in ji har mutum ya kai zai zai wahalar da zai kai shi ga karya azumi to gaskiya zuwa zai ga bai da amfani a mutum bai da amfani kwata-kwata kuma aikin gonan nan bai karewa an gaje kai gwargwadon abin da Allah ya sa kai kake yawa ina ga ruwa daga dawo gida ba wani aiki a ciki Allah ta ba mu dace Allah ta tsare gaskiya ta aikata babban laifi Ke ta tuba ba zuwa ga Allah sunan bayan Ramadan ta jaddau da rama azumi 60 da daya na wannan zai tambaya ta tsare da Maryam yana gudun namijin da idan ba ta suna wuri ba an fassara mu aiki ta an fassara mu hausa idan ba ta suna wuri ba ne kire ta suna sa Ya sauye mata aiki har ya kasance ma an ɗaukin da Allah ta ta'ala tura mai ba ta bai ba ta eh. domin da mutum gaskiya bai kyauta ba wannan zalunci ah, abin da yake akwai idan mace tana irin wannan neman suna abin hayar roza mu da muna cewa kulika kulika kuni yawa kulika a to shi ke nan kulika muke cewa amma lallai gaskiya kamar wani hausa ta guda muka masu da akwai alamar ƙananan ƙananan abubuwa sun kewaye mutum to idan zai kai ga yaran haka kai ga mutuwa ko ba haka ba to ba a san haka sai mijin su je da matar su samu likita musulmi amincaccen sai su yi magana da shi in Allah ya zai gaya musu yadda za a lura a samu matsala an gane eh, idan an buwa na hanyoyin Allah da za a bi su ba tare da ana ta wannan yawan aihuwa wannan ba kuma ka dan bada daga cikin da hikiyoyin da su suka ce idan ana bukatar haka in dai ba da nufin kin kada a fi 'ya'yan ba ne don gudun matsala kada wannan bai haɗu da wannan wani haɗu da wannan idan mace ta al'ada ta wanke ana so a dakata a kwana biyar sannan a wannan to yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen samun gab tsakanin wannan da da wannan an fahimta lokacin da ta al'ada ta wanke to kafin mai gida ya wannan to ya kamata a dakata mutu ta kamar kwana biyar haka an fahimta to wannan yana taimakawa in dai ba a yi da mugun nufin cewa 'ya'yan ne ba a so ba to wannan babu laifi a musulunci muna ganewa akwai tsara iyali akwai kuma ƙayyade iyali musulunci ya da tsara iyali amma bai da ƙayyade iyali ba an gane kuwa yawwa idan za a samu matsala tsakanin aihuwar wannan da wannan har yin ya mutu masu ta shiga wani hali harta zo ga kana kyamata ana yi mata wulaƙanci ko ba haka ba to wanda a zai samu da kitan musulmi ya bayyana yadda za a samu hanyar da ana da za a samu gaskiya bai kyauta ba wannan tsalguwar da yake bai kamata ba kada ka waje mata domin ai kai ne mai laifin waye da laifin ne shi kai kai ne ba ita ce ko saboda ka ya za ka yi laifin kuma ka zargi wani da laifin saboda ka wannan bashi da kyau sannan mata bai da kyau kuma ya su kuma mata su ne sun ta abin da bai jawo musu tsana babban abin da yake jawo mata tsana akwai harshe sannan akwai tsazarta mace ta iya bakinta tsakaninta da mijinta gabanin magana gan ibu ke tsira nan ku yawa faɗan magana haka marar daɗi to wallahi tana jawo mace kyama a gumbaninta sannan rashin tsarta ma tana jawo mace kyama a gumbaninta ki zama mai daɗin baki kuma ki zama mai tsafta wannan zai taimaka ƙwarai da gaske wajen samun zaman lafiya shi kuma mace ya ji tsoron Allah ya sani cewa Allah ya ɗora masa wannan amana kuma wallahi amana nan Allah bai tambaye shi a ɗansa in ya so zarta ta zai ja masa zama wani Allah ya kiyaye na wannan shi ne karshen kallon to alhamdulillah akwai ana tafiya wacewa insha Allah gobe aiki nan da yake da masallaci gobe insha Allah ya ci gaba Allah ya san wani ba Allah ya kai da jina shi saboda haka ana sayan kwasu ta da asuba domin dukkan na biyu ta kai a cikin masallaci da masu da gyara suna kaka da ɗaya domin aiki da zara an sallah asuba shi kuma da ya da yakin Allah ta kalai da alkhairi. Amin Allah kama da alkhairi. Akwai wani fara Allah da ya yi gona na mutane da da zai lafiya Allah ya ba shi Allah ya ba shi gona Sannan masu makamata da addu'a cewa cikin yana gaba Allah ya ba ka lafiya Allah ba ka lafiya wannan aiki yana addu'a cewa baki ya yi rarrabe su har da ya kama san yana wani cikin a addu'a Allah ya kare shi a yayin baki da hannunsa kuma aiko suna neman malami da sauran jama'a da addu'a tana da wasuwaki ya mutu a cikin dukkan sa Allah ya ya yi mutu wannan ya yi cikin dukkan wata ba ta yi wani hamsin sa kuma a sai muka mata duka insha Allah ne yan uwa suka yi Allah ya mana doya Allah ya mana Allah ya mana wata malamai yi Mala, an ya ya maji, ya maji mala. na wani bin haka ne yake ina can gida abin da an Allah ya ba